a wannan yammaci na 24 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na 11 11 ne ku ga watan ɗaya shekara ta 1999 jiya idan ba manta mun tsaya karshen aya ta 29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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله يتي وقال الرسول من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي يا رب يا أبنجي إن قومي للي متانينا فأ ittakhadhu hadha alquran sun riki wannan alqur'ani mahjuran abin cewa wato wannan kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana magana dangane da maganganun da suka rinka faɗa masa wanda ya hana su yi imani da shi wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila da irin abin da suka faɗa cewa ba za su yi imani ba har sai in sun ga Allah ko sai in mala'iku sun zo musu an gane ku wa qala allazina la yarjun liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana to duk waɗannan ababai salo ne na kaurace cewa alqur'ani shine annabi ke kai kuka zuwa gurin ubangijinsa ya rabbi ya na inna qaumi ittakhazu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun rike wannan alqur'ani abin kauracewa sun kin imani da shi shine ibn al-qayyim ke cewa yana daga cikin kauracewa alqur'ani rashin yin imani da shi na biyu kuma ko ka yarda da shi rashin karanta shi na uku ko ka karanta shi kuma rashin fahimtar abin da ke ciki na hudu ko ka yarda da abin da yake ciki rashin yin aiki da shi na biyar yace ko ka aiki da sauran al'amurra da suka shafi rayuwarka ta yau da gobe amma ka kika mai da alkur'ani ya zama alkali tsakanin jama'a idan wani ya ci dukiyar wani in wani ya saci dukiyar wani in wani ya ci haƙƙin wani baka mai da alkur'ani ya zanto shine constitution din da ake gudanar da rayuwa da shi ba duk wannan nau'i ne na kauracewa alkur'ani mai girma inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah ce wa kadhalika ja'alna kamar haka ne kowa muka sanya li kulli nabiyyin ga kowane annabi aduwa min almujrimin muka sa masa abokanan adawa min almujrimin daga cikin kafirai waɗanda suke musu da shi suke jayayya da shi kan gaskiyar da yake kiran mutane gare ta wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya isa mai shiryaswa ya isa ya zame maka mataimaki an fahimta ku sai kuma ci bi wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida كذلك لنثبت به فؤادك ووجدناه توكيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين كفروا ودن دسك كافر تسك رنك تيوى لولا نزل عليه القرآن دم بأسوكر دا القرآن بأكنس شيما زن الله دين جملة واحدة جملة ɗaya ma'ana suna bukatar a maimakon a kasa alkur'ani gida-gida yau aya biyar wata rana sura ɗaya wata rana a mako ko sama da haka ba abin da ya sauka me zai hana saukar da shi a jumlace wai wannan ita ma hujja ce ta wai sun kin imani wai dan ba a saukar da shi a jumlace ba sai Allah ce kazalika eh haka din muka saukar da shi a rarrabe linusabbita bihi fuadak dan mu tabbatar da zuciyarka ka natsu da a ce za a saukar da shi karo daya shikenan an gama da duk lokacin da za a faɗawa annabi magana to wa zai shi wa zai shi amma idan aka kasa kashi kashi yau su ce da shi sha'ir gobe sai Allah ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun jibi su ce kahin gata sai kuma Allah ce wa ma huwa bi qawli kahin kalilan ma tadhakkarun wata rana su ce majnun ya ayyuhallazina nuzila alaihi dhikru innaka la majnun Allah ce da shi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun duk abin da suka faɗa sai Allah ya ba su ansa ya zama tasbitul li qalbihi sallallahu alaihi wasallam dan a tabbatar da zuciyarsa yayin da duk suka yi masa tambaya ya akwai ansa sai Allah ya bayar da ansa ya sa'aluna ka anar kul kaza ya sa'aluna ka kaza ka ce musu kaza in babu ansa kuma ce wannan ku bari kar ku tambaya abin na Allah ne wa yas'aluna ka anir ruh qul ruh min amr rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk abin da aka tambaya sai annabi ya samu ansa daga wurin ubangiji ta fuskar wahayin da ake saukar masa kashi kashi wannan shine hikimar saukar da alqur'ani kashi kashi kazalika linsabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila mun karkasa shi iyakacin karkasawa domin a tartili yana daukan ma'ana guda biyu ko ga abu ka jera shi ɗaya bayan ɗaya ko ya kasance ka karkasa abu gida gida yau kai kaza gobe kai kaza ka bi zango zango wajen samar da shi shine ma'anan warattalnahu tartila da wannan ayar waɗansu galibin malaman tafsiri suke cewa wannan ita ce dalili kan cewa sauran littattafan baya kowanne an saukar da shi a jumlace ne qur'ani ne kawai aka saukar da shi kashi kashi galibin malaman tafsiri haka suka tafi in banda jamaluddin al-qasimi cikin littafin mahasul ta'wil da yazo ce babu wata hujja a wannan ayar da ke nuna haka shi dai Allah ya nuna ya haka dan tasbitul qulub na annabi in ya zanto annabi mafi hakurin masu hakuri yana bukatar a karkasa dan alallashe shi sauran ma suna bukatar a karkasa dan alallashe su ce nasi dai bai ce ba ijtihadi ne amma dai galibin malaman tafsiri haka suka tafi wala ya tunaka bi masalin ba za su taɓa kawo maka wata siffa ba domin masal yana zuwa da ma'anan misali ko da ma'anan siffa ba za su zo da wata siffa da za su siffan taka da ita ba illa ji ina ka bil haqqi face sai mun kawo maka gaskiya shine dai kamar misalin da muka yi su ce sha'ir Allah mai da ansa su ce kahin Allah ba su ansa su ce kaza Allah ce ba haka bane kaza ne to wannan shine duk abin da suka ce sai Allah mai musu da martani illa ji ina ka bil haqqi wa ahsana tafsira kuma sai mun zo maka da abin da yafi mafi kyawun fassara allazina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam su kafirai din nan sune waɗanda yuhsharuna za a tara su gobe kiyama ala wujuhihim akan fuskar su ka taba ganin mutum yana tafiya a fuska to a gobe kiyama mutum zai ga mutane na tafiya a fuska wani ya tambaye annabi yaya za a yi mutum ya tafiya da fuska annabi ba shi ansa cikin hadisin bukhari yace Allahu allazi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim wanda yasa suka yi tafiya da kafa yana da ikon yasa su yi tafiya da fuska a ranar tashin kiyama yuhsharuna ala wujuhihim za a tashe su akan fusakun su ila jahannama baya ga nan abin bai kare ba umyan wa bukuman wa summa kamar da suratul isra'i ta yi bayani mutum na tafiya a fuska gashi makaho gashi bebe gashi kurma suman bukuman haka yake don saboda kaskancin azaba kullama khabat zidnahum sa'ira duk yayin da wuta ta lafa sai a ƙara mata radadi sama da radadin tunrada kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da fatun jikinsu suka narke sai Allah ya musanya musu waɗansu sababbin fata a jikinsu don su ci gaba da ɗanɗanon azaba Allah ya tsare mu yusharuna ala wujuhihim ila jahannam haka za a kora su su tafi ta jahannama suna tafiya da fuska ula'ika sharrun makanan waɗannan su ne suke da mafi sharrin matsayi a gobe kiyama wa adallu sabila kuma su ne ya batan tafarki sun kauce wa tafarki siratul mustaqim sai Allah ce mai ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا الله تقول لقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى النبي موسى عليه السلام للتافي للتافي كما شيني التوراة كما يد بياني يشا قباتا أبايا من باش للتافي شيد دون أوانس هارون وجعلنا ما هو أخاه هارون وزيرا mun sanya masa dan uwansa haruna ya zama masa waziri waziri shine mataimaki al-mu'in wal musa'id alladhi yusa'iduka wa yu'awinuka fa qulna muka ce da su biyin izhaba ila al alqaumi alladhina kazzabu bi ayatina ku tafi zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyinmu ma'ana izhaba ila fir'auna innahu taga qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha domin su ne alqaum almuradu bihin fi hadhihi alaya ku tafi zuwa ga mutanen da suka karanta ayoyin nan namu suka yadda da abin da muka ci da yake nan gurin kisar a gazarce take sun je ba a yadda ba sun sake zuwa ba a yadda ba da mira sai muka hallaka su matukar halaka suwa wato su mutanen da aka tura annabin suka yadda wato shine fir'auna da mutanensa kamar yadda bayani ya gabata cikin suratul faha sai Allah ce mai kuma wa qauma nuhin abin da yake nufi labar kalabarta wa mutanenka kissar mutanen annabi nuh akhbir qaumaka akhbar qaum nuh ka karanta wannan kuwa wa qaum nuh lamma kazzabu rusul awarqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وقوم نوح كلابرتا متانا كسر متانا النبي نوح لما كذبوا الرسل يا عند سكة قرية منزني Allah ya ce suka karyata manzanni shi ko manzo ɗaya aka turo musu shine annabi Nuhu alaihi salam amma karyata manzo ɗaya kamar karyata sauran ne gaba ɗaya duk wanda ya imani da dukkan manzanni ya ware ɗaya ya ce bai yarda da shi ba to imanin shi da sauran ba zai amfani shi ba dan ka'ida dole ka yi imani da dukkan manzanni la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabe wani manzo daga cikin manzanni in ba haka ba da yahudu sun sha da nasara sun sha yahudu sun yi da dukkan annabawa in banda annabi isa da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara sun yi da kowa in banda manzon allah sallallahu alaihi wasallam to amma yadda su dukkan sauran tun da suka kareta na karshen wannan ba zai amfane su ba da ga gashi sun kareta mutum daya amma aka ce sun kareta manzanni saboda menene kowane manzo yana bishara da mandan da zai biyo bayansa kowane manzo yana izina da ishara ga wanda zai biyo bayansa shine Allah ce lamma kazzabur rusula yayin da suka kareta manzanni aghraqnahum sai muka halakar da su ta hanyar ruwa waja'alnahum lin-nasi aya muka sanya su su zanto aya ga mutane wato dan mutane su tsoraci Allah wa atadna liz-zalimina azaban alima ko mun yi tanadin azaba mai radadi ga madanda suke azzalumai sai Allah ce wa adan wa samuda haka mun hallakar da adawa haka mun hallakar da samudawa adawa mutanen annabi hud wa ila adan akhahum huda samudawa mutanen annabi salihu wa ila samuda akhahum saliha wa ashabar rassi da kuma ashabar rassi waɗansu suka ce ashabun rassi su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salam duba da abin da muka sha maimaitawa a darussan baya cewa a cikin suratul hud da aka kawo kisar annabi nuhu sai a kawo annabi hudu sai a kawo annabi salihu an gane ko ana gamawa bayan an dan kawo kisar annabi ibrahim a shagube sai kuma aka wuce sai a kawo annabi shu'aibu alaihi salam da haka nan ma suka ce tunda an kawo adawa da samu da ashabul rasu mutanen annabi shu'aibu kenan shi asalin arras din wato rijiya kenan an gane ko arras sannan kuma akwai wani wadi a can kasar larabawa a jazira wato shi ma ana kiransa ras bakar na bukuran wastaharna bi saharatin fahunna wa wadin rassi kaliyadi da fil filfami fami wato wadin ras wadi ne da ake kiransa wadin ras to galibi suka ce mutanen annabi shaibu kenan waɗansu kuma suka ce ashabin ras waɗansu mutane ne daban ba mutanen annabi shaibu ba mutanen annabi shaibu ana ce musu mutanen madaina ko kuma a ce musu ashabul aika kamar yadda ya zo cikin qur'ani amma ashabul rasu dai wata jama'a ce daban su ma an turo musu manzo wane ne shi a nan dai ba a faɗa ba amma in kana ban waɗansu littattafan tafsiri sai a ce akwai sunan manzansu hanzalatu ibnu safwan isra'iliyat ne ma Allah biha min sultan duk wannan abin da bai tabbata ba su fuskar nassin qur'ani ko hadisi kan kissar mutanen da suka shuɗe baya ba a amincewa da komai sai abin da kur'ani ya ce ko hadisi domin dukkan wani labari dai mabubbugarsa shine yahudawa da kuma nasarawa saboda yahudu suna da littafin attaura a hannunsu nasara suna da littafin linjila a hannunsu to kuma waɗannan littattafai sun kunshi kissoshi na annabawa to amma kasancewar littattafan an shigar da son rai a cikinsu ba za ka iya amincewa ba ɗari bisa ɗari kisoshin da za su baka gaske ne da haka sai ka jira har ka samu abin da yake gaske shine qur'ani ko hadisi in babu qur'ani ko hadisi aka abu sai ka kame bakinka wala takafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula an gane ko da haka dai ashabul rasi Allah ya halakar da ashabul rasi ko ma su wane ne dai sun kafirce an halaka su wa qurunan baina zalika da waɗansu karni daban-daban baina zalika tsakanin waɗancan da waɗannan kasiran masu yawan gaske sai Allah cin wa kullum darabna lahul amsal wa kullum tabbawna tasbira wa kullum darabna lahul amsal kowane ɗaya cikin al'ummatan da suka wuce baya darabna al amsal mun buga musu misalai dan saboda tsayar da hujja a su ma'ana an turo musu da manzo ya musu wa'azi ya ja hankalinsu da salon magana daban-daban tausasawa lokacin da ya dace a tausasa ko zafafawa in ya dace a zafafa duk ya yi musu wannan shine darabna al amsal kowanne mun buga musu misalai don su yi imani wa kullan tabbarna tatbira kuma kowannen su mun halaka shi matukar halakarwa domin a tatbir shine halakar da abu ثالث ولقد أتوا على القمية التي أمطرت مطر الصوت أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أنا مجنة متانا مكة التي ولقد أتوا حقيقة سنزو سنوتي على القرية التي أمطرت مطر السوء كسد القرية نم واند أكي مسروا أزابا سنزو سنوتي توجن akan hanyar su ta kasuwanci daga makka zuwa sham ko daga wani gari zuwa wani gari wato sun wuce ta alkaryar mutanen da aka halakar da su to shine aka ce wani mutane ne waɗansu suka ce mutanen annabi lutu alaihi salam sun wuce ta wurin su mutanen makka akan harkar kasuwancin su sun wuce ta gidajen sun ga gidan har yanzu alamar azabar na nan idan ka je za ka gani da haka a falam ya kunu ya raunaha shin ba su kasance sun ga wannan garurrukan ba don su ɗauki izina haka gawai gani suka yi na ɗan yawon buɗe ido ba gani na mai ɗaukan izina da wa'azi ba wanda zai mayar da abu ya zanto gani da wani ya ishi wani tsoron Allah balkanu la yarjuna nushura bari duk da haka kafaran maka su har yanzu la yarjuna nushuran ba sa fatan cewa wai za a yi tashi kiyama ba ma sa sa rai ba su yadda za a yi ba wa idza ra'auka idan sun ganka kai wannan annabi mai girma in yattakhizunaka ba sa rikarka da kowane matsayi illa huzuwan sai dai abin yi ma iskili, illa mahzuwan bihi kenan wai sai su rika cewa a hadha allazi ba sallahu rasula yanzu Allah ya rasa wanda zai turo manzo sai ya turo wannan maraya ya tashi gashi talaka baya da kokobo baya cikin manyan yan kasuwa yanzu shine zai fada aji su ma'aunin su ba mai fada aji sai wanda yake da kuɗi ya bunkasa yake da 'ya'ya yake da kaza da kaza su ganin su annabi bai da matsayin da za su saurare shi hacca suke laula nuzul hadal qur'an ala rajul min alqaryatayn azim ina ma da za a saukar da alqur'anin an zabo wani mutum mai girma a cikin alkaryun nan guda biyu ko a makka ko a ta'if idan an zo makka a samu wani gawurtaccen attajiri kamar walid ibn al-mughira idan an je can a samu wani kuma attajirin makamancin sa ina ma shi aka turo manzo amma a turo wannan a matsayin manzo a hazal lazi ba rasula yanzu wannan shine manzo to kaga daga lokacin da ya zanto ma'auninka na karɓar magana shine wani irin tufafi mutum ya sa wace irin shiga yake da ita menene matsayinsa menene motar da ya zo da ita in dai wannan shine ma'auninka na karɓar magana alheri mai yawa zai wuce ka ya so da dama za a ga mutum ya burge ka ta hanyar shiga ta hanyar mota ta hanyar komai amma kyale shi ya magana za ka sha mamaki yana yin magana sai ka ji wuta. <laughs> wa ka'in tara min samitin laka mu'jibi ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi fa nisful fata lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami su da dama wannan fitun a jahiliya yake faɗa wa ka'in tara nawa nawa zaka ga mutane min samitin laka mutumin da idan ya shiru sai burge ka amma ziyadatuhu aw naqsuhu fi tabassum fi takallumi matsayin da zaka bashi na sama ko na na kasa kyale yayi magana tukuna shi dan adam suka ce guda biyu ne abu guda biyu sune dan adam lisanul fata nisfun rabin sa shine harshe rabin ɗaya kuma shine zuciya idan akwai harshe mai kyau mai iya bayani akwai zuciya mai hardace al'amurra wanda za su amfani dan adam an gama dan adam duk sauran kawai jini ne da tsoka da mai wannan a jikin akuya ma akwai <laughs> a jikin shanu duk akwai wannan abin da duk ya saura abu ne wanda ke a jikin dabbobi akwai amma abin nan guda biyu su ne masu tsada wanda dabba ta rasa shi yasa sai ka lafta mata kaya yayi yawa ba ta da bakin da za ta ce maka yayi yawa rage mun an gane ku da haka yace in dai ka cire guda biyu harshe da zuciya to ka gama da dan adam ba wanda yake maganar kuɗi dan duk wanda yake da kuɗi kuɗin su ne shi ba shi ne su ba abin da za suka zama su ne shi yayin da kuɗin kenan sai a san shi in ya karye kuma an daina jin ɗuriyarsa amma duk wanda yake da ilimi tunda taskar zuciya a taskar ilimi ita ce zuciya kuma yake da harshen da zai isar da sakon da abin zuciya su ta kunsa ko baya da ko kobo wannan shi yake yin bayanin kansa a wurin mutane da haka ba a rasa wannan ba a rasa shi kun fahimta da kyau to don saboda haka su abinda suke gani wai ba kowa bane shi a hadal lazi ba sallahu rasula suka ce in ka da la yudilluna saura kiris da ya halakar da mu in ka da la yudilluna an alihatina saura kiris da ya batar da mu ya sa mun bar allolin mu laula an sabarna alaiha ba dan mun yi hakuri ba mun jajirce <laughs> sai ka ce wanda suka abin kirki wa sawfa ya'lamuna Allah ce da sannu za su sani hina yarawna azaba ranar da za su ga azaba man adallu sabila wane ne ya bace wa tafarki ko wane ne mafi bata wajen barin tafarki madaidaici shi annabin da suke tuhuma ko su kawunan su da sannu za su gane wannan wato wannan shine malamai ke cewa karkashin wannan za a yi istinbatin nacin annabi wajen kira ka duba fa kalubalen da ke gaban shi amma duk da haka ya naci kuma nacewar da ya ma saura kiristo ya ci nasara wai dan sun yi hakuri sun jajirce da sun yi kamar za su sallama sun sai kai abinda muka samu iyayenmu a kai wani zo cire mu kai ku sake dagewa sai a sake dagewa <laughs> wato wannan da ke nuna nacewar annabi wajen wa'azi sallallahu alaihi wasallam to haka ake son duk mai isar da sakon musulunci zuwa ga wato wanda yake bai fahimci musulunci ba ya zanto yana da juriya yana da hakuri yana da naci kuma ya zanto yana canja salon magana yau ya ce kaza gobe ce kaza yau ya buga misali gobe ya tsoratas wata rana ya firgitas wata rana ya kwadaitar salon kira daban-daban da haka ake kira zuwa ga musulunci amma abin mamaki yanzu duk adadin yan mishan din da ke jihar borno ba su wuce kashi biyar cikin ɗari ba sauran abin da rage casa'in da tara duk musulmi yanzu musulman sun kasewa waɗannan kashi biyar ɗin bushara da musulunci sai dai wannan kashi biyar ɗin ke ƙoƙarin su yi wa mutanen casa'in da biyar bushara da kiristanci kana zaune a gidanka mata suna zaune kawai sai su ga mace ta zo tana sayar da sabulu sabulun omo ko sabulun wanki daga nan gudun sai ta fara raba hotuna hoton annabi isa yana jin kan yara hoton waye wai yanzu mu matan mu ko sai su je gidan biki su tashi da da house girl idan kana da ita wadda ba musulma ba ba ka iya jawo ta zuwa ga musulunci da kai da matarka da ƴaƴanka duk ita kaɗai ta gari ku kun kasa musuluntar da ita ba ku iya zauna da ita ku tattauna da ita ku ji matsalolinta ku ja hankalinta ku kwaɗaikantar da ita aljanna ku tsoratar da ita wuta ku taimaka ma rayuwarta ita ma bil'adama ce da sauran wannan har ku ji hankalinta da musulunta wai wannan sai mutum ya zauna da mutumin da yake a karkashin sa cinsa da shansa gaba daya a karkashin ka yake shekara goma amma ka kasa bashi kalmar shahada akwai abin kunyin da ya wuce wannan wallahi kowa ya sakewa kansa lissafi duk wanda yake da yaron gida mace ko namiji shekara goma suna tare shekara biyar ma kadai ka kasa masa tallan musulunci ka sakewa kanka lissafi kai ma baka gama fahimtar musuluncin ba kenan amma in ba haka ba da tuniya musulunta kyakkyawar mu'amalan ka zai sa ya musulunta kulawa da haƙƙinsa tallata masa musuluncin da faɗakar da shi ka ɗauki musulunci a ƙur'anance a hadisance ba a mu'amalar waɗansu ɗaiɗaikun musulmai ba daga cikin musulmi akwai ɓata gari wanda suka zamanto ɗan kuka mai zama uwarsa jifa ko daga cikinsu akwai waɗanda munanan halayensu yasa aka ki karɓar musulunci to sai ka fahimtar da shi wannan mummunan halinsa ne daban musulunci daban mummunan halin wane da wane da wane kuma daban ka fahimci musulunci yadda yake a qur'ani yadda yake a hadisi to duk wanda kai wa irin wannan bayanin kana masa mu'amala mai kyau ba abin da zai hana musulunta to irin wannan shine aikin mu ba wai mai wazi ne kadai zai musulunta da mutane ba kowa zai musulunta kowa ya zanto da'iya ila Allah kowa mai wa'azi ne gurgudan kowa da yanayin da zai wa'azi akwai wanda zai da ayoyi akwai wanda zai da basirarsa akwai wanda zai kaza akwai wanda zai da kudinsa. a ah, to ya ce zai musulunta ya ce za a kore mu daga gida ka ce idan an kore ka ka zo zan biya ma kudin haya na shekara biyu har kafin ka samu aikin yi me zai hana musulunta yana musulunta karka kyale shekara zube kai shi makaranta yana yin karatu kafin shekara biyun ta kare ya koshi da musuluncin sosai shi ma ya gamsu kokari yake jawo wani to kaga wannan lokacin da yace za a kore daga gida ina samun musulunta amma za a kore daga gida kaga wannan ba aikin malam bane ba kuma aikin alaji ne kuma ba haka bane ba ai kuma harkar duniya ta kuka wata malam ba ta wuce amin <laughs> haka kuka ce ta malam ba ta wuce amin saboda haka kowa sai ya aiki kiran da hidimarsa da dukiyarsa abin mamaki daidai da mai toya kosai a bakin titi yar mushan tana da abin da za ta bayar na a charge a kowane mako ko kuma a kowane wata daidai da mai kosai mai waina wanda za ta yi mata tallar ruwan sanyi ka saya ka sha akwai abin da za ta bayar amma kai ba abin da kake ba masallacin unguwarku ko makarantar islamiyyar unguwarku unguwarku ma ba islamiyya ko baka damu ba kai kadai ma za ka yi gina ba abin da ya ma zafi to ya za mu yi haka dan Allah da haka za mu yi haɗa addini wallahi sai mun tashi haikan ba abin wasa bane ba kowa ya fara wa kansa lissafi daga yau ba wai kare bari sai gobe ko jibi ba ka da gobe ko jibi ba ka da tabbas ka fara lissafi daga yau me ya kamata in yi sai kuma Allah ce mi ara'aita ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa ta takunu alayhi wakila hmm. am na anna أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا التي أرأيت بان لابار من اتخذ إلهه هواه متمن ديري كسان زوتي رسي ميد شي أبين بوتسا wanda بيدبا yadda ba دشي aya ta yi gabas da shi ko bai yadda ba wani hadisi yana da ta cewa a harkar kasuwarsa ko a harkar gudanar da iyalansa ko a harkar zama da makwabtansa ko a harkarsa ta zaman ofis shi kawai son zuciyarsa abin da yake so shi zai kaga wannan itta kaza ilahu hawa kenan shi yanzu bai daina da wani abin bauta ba domin da ya daina da wani abin bauta yaron gidanka fa wai idan zai je ganin gida daidai da in zai je ganin gida sai ya tambaye ka yace zai kwana kaza ka rage masa kuma dole ya dawo in yana so ya aiki karkashin ka kai ne ubangiji ya halicce ka ya tanadar maka da komai na rayuwa amma kuma duk da haka ba zai sarrafa kai yadda yake so ba sai kai yadda kake so sai kai yadda kake so yanzu dan adam yayi wa kansa adalci kenan to shine ma'anan ara'aita ba ni labarin ta kaza ilahu hawa wanda ya riki san zuciyarsa a matsayin abin bautarsa afa anta takunu alaihi wakila yanzu kai zaka zama masa wakili a gobe kiyama ka hana ai masa azaba ma'ana ba za ka iya hanawa a yi masa azaba ba am ta an anna aksarahum yasma'una aw yaqilun wato ko kana tsammanin aksarahum yawan su kafirai yasma'una suna saurari saurari na fahimta aw yaqiluna ko suna hankaltar abin da ake faɗa inhum illa kal an'am matsayin su fa kamar matsayi ne na dabbobi bal hum adallu sabila bari su sun fi dabbobi ma bata wato wanda ya kafirce ma Allah ya ƙi imani da ƙur'ani ya ƙi imani da hadisi dabba ta fi shi zama akan shirya saboda ubangiji da ya halicci ɗan adam ya ce ya halicce shi ne dan bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan bauta aka halatta aka halicci dan adam shi kuma rago da tunkiya da sauran dabbobi da aka halicce su don mu yi amfani da naman su mu amfana da nonon su mu amfana da fatar su mu yi dukkan wannan dangin amfanin da su wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la rahim wal khayla wal bighala wal hamira sai aka ce ga waɗannan al khayla wato dawaki kenan wal bighala al fadarai wal hamira jakai litarkabuha wa zina dan ku hau ku yi ado wa yakhluqu ma la ta'lamun ya halicci ma abinda baku sani ba sai nan gaba za ku sani daga cikin dangin ababen hawa da za ku rika zirga zirga da su to dukkan waɗannan ababai da ka tashi yanka rago bai maka gardama ba da ka tashi tatsan nonon bai maka bore ba da ka tashi kama tunkiya ba su yi zanga-zanga ba in yanzu ka duba makiyayi guda zai koro shanu ɗari don allah in suna da basira da za su yi zanga-zanga zai kai labari ko sanu biyu suka tire wa dan adam ya zai da ransa amma sai Allah ya hore maka su don ya ce taskhir ne sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kasai gaba ɗaya daga wurinsa sa at-taskhirul ilahi at-taskhirur rabbani li bani insan dan kai dan adam aka hore ma yayin da duk ka tashi amfanuwa da su su ba su yi ba ba su ba su yi gardama ba kaga su sun yi abin da aka halicce su domin shi kai kuma aka ce yi bauta sai ka ƙi, da kai da su wafo ne kenan yayin da mai ƙiyin bauta din yayin da duk mutum ya ƙiyin bauta dabba ta fi shi Ina hum illa kal an'am su kamar dabbobi ne bal hum adallu sabila waɗansu suka ce a'a ai ita dabba abin da yasa take tsara wanda ya kafirce ma Allah duk dabba zaka iya training ɗinta ka bata horo ka koya mata wani abu tun bata iya ba har ta iya zaka iya horar da kare yadda zaka yi farauta da shi ko farautar musulunci ta da idan ka ce bismillahi ya fita a guje ya kama dabbar in ka ce tsaya kuma ya tsaya za ka iya bashi wannan horon ya ɗauki wannan darasin yan eh, farautar gargajiya ita suke ishka mashi wannan farautar gargajiya kenan amma dai an koya masa dai kowanne na yi ko barnar ko mai kyau din ba haka bane ba duk abin da kai ta maimaitawa dabba kai ta maimaitawa dabba sai ta koya ka duba yadda mutane ke horar da waki su rinka sarrafa su da suke so ka duba yadda ake horar da kaji a rinka hada su fada har ana competition ana samun kuɗi ana caca ka duba yadda ake horar da karnuka da zakaru da menene dukkan waɗansu al'amura duk abin da aka maimaita musu da gobe sai su iya amma kai a faɗa yau a faɗa gobe a faɗa jibi a yi shekara guda ana fada kuma ka ki ɗauka dan Allah wanda aka bai wa darasi ya ɗauka da kwantaki da aka faɗa masa bai ɗauka ba wanne ne wanda ya dauka ya wanda bai dauka ba to shine ma'anar inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila bari su ne mafiya batan tafarki wato an kwatanta su da dabbobi su kafirkin sai Allah ce alam tara ila rabbika kayfa مستظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النوم abinda abin da zai biyo baya Allah zai kirga mana dalilai da ke nuna kudurarsa cewa shine mai cikakken iko a sama da ƙasa alam tara shin baka da masaniyar ko baka yin duba ila rabbika zuwa ga ubangijinka abin nufi zuwa ga kudurar ubangijinka ka duba ka ga saboda kudurarsa kaifa madda zilla ka duba ka ga yadda ya miƙar da inuwa mana an gane ko mutane su ci amfaninta ta tsaya waɗansu awanni da safe kenan da yamma ta sake tsaya waɗansu awanni kafin ta kau ka duba da Allah miƙar da inuwa waɗansu suka ce miƙar da inuwa shine bayan ketowan alfijir kafin fitowar rana da zaran alfijir ya keto ai an riga an shiga yini a musulunci to amma kuma ga inuwa ana cikin ta luf har tsawon awa ɗaya da rabi ko sama da haka kafin rana ta fito kaga an samu doguwar inuwa wadda ta rufe ko ina shine kaifa madda zilla duba ka yadda Allah ya miƙar da inuwa kuke amfanuwa da ita walau sha'a da ubangiji ta'ala ya ga dama la ja'alahu sakinan da ya mayar da inuwar nan ta zanto dindindin ba ta gushewa ta yadda babu rana to idan aka yi haka kuma maslaha da dama za ta kwace muku a rayuwar ku ta yau da gobe tunda kuna da bukatan zafin rana wajen shanya wajen gasa jikinku wajen shukokinku da sauran al'amura masu yawan gaske an gane ko sun maja'alna shamsa sannan ka duba kuma yadda muka sanya rana dalilan ta zanto dalili alaihi wato akan dare ko akan yini ko kuma ta zanto dalilan wato wato wani dalili da ke nuna samuwar ubangiji gudanar rana dalili ne da yake nuna samuwar ubangiji idan ka tabbatar ba ita da kanta take tafiya ba akwai mai gudanar da ita shine Allah yadda ka san mota ba ta tafiya da kanta sai da driver mashin baya tafiya dole sai wanda ya hauyi tuka keke baya tafiya jirgin ruwa baya tafiya daga wannan gari ya kai waccan gaba a sauke kaya ya koma dole sai da driver to haka rana da wata da taurari akwai wanda ke gudanar da su mai gudanar da su din nan shine Allah ta'ala an gane ku thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira ubangiji ta'ala ce thumma qabadnahu ilaina sannan kuma kafadnahu muke kame shi inuwa din nan ilaina zuwa gare mu kafdun yasira kamewa da take a hankali a hankali idan mun ba ku inuwa kuna cikin amfanuwa da ita sai ta rinda gushewa da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan kafin ta gama gushewa ta riga ta ba ku alamar zan gushe don haka ku canje wuta inuwar kenan in ta nan ne kuma yanzu ta koma ta nan kenan in mutanen da ba su da aikin yi ne sai dai su ta min inuwa <laughs> in kuma waɗanda suke da lokaci ne sun san inuwa ta gushe to alal akalla suna da wani agogon su na lokacin yin abu kaza yayi tunda inuwa ta gushe yanzu daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine sun sun maqabadnahu ilaina sannan sai mu kame wato wannan inuwa din ilaina zuwa gare mu qabdan yasira a hankali wato inuwa din ba ta daukewa gaba daya a hankali a hankali ake neman ta a rasa wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan ubangiji ta'ala shine ya sanya muku dare dan ya zanto sutura yana suturce kowa wannan masu kuma ya sanya muku barci don ya zanto hutu gare ku waje alan nahara nushura kuma Allah shine ya sanya yini ya zanto nushuran lokacin yaduwar ku mai fatauci ya tafi ma'aikaci ya tafi mai sana'a ya tafi dan kasuwa kowa ya tafi wurin abin da nushuran din kenan duk wannan dala'il ne dala'il al-qudra al-ilahiyya dalilan da ke nuna kudura ta ubangiji sanyi mikar da inuwa da ya ga dama da sai kame inuwan nan sannan shi ya sa rana ta zanto dalili wajen samuwar inuwa din ko ta zanto dalili da ke nuna kudurar ubangiji da sauransu har zuwa karshe kamar da Allah sai kuma ce wallazi arsala riyah bushran bayna yaday rahmatihi وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما ما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد سوفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا Allah ya ce wa huwa allazi shi ubangiji shine wanda arsalar riyaha yake aiko da iska an gane ko bushiran dan ta zanto mai bushara da yadda rahmatihi kafin zuwan rahamarsa abinda ake nufi da rahama anan ruwan sama galibi kafin ruwan sama ya zo iska za ta zo ta gabace shi har ma tana ɗauke da ƙanshin ruwa din sai zanto kamar wani jakada ne da yake cewa ya jama'a albishirinku ga ruwa nan tafi shine bushiran wato abinda da ke da mai bushara bai ne da rahmati wa anzalna minas sama'i kuma mun saukar daga sama ko daga girgije ma'an ruwa tahuran wanda ake yin tsarki da shi domin tahur abin da ake tsarki da shi kamar duk abin da zo ala ne fa'ul to yanzu ya zanto ismul ala kenan an gane ko kamar ka ce tahur wato abin da ake tsarki da shi kenan shi ruwa kashi biyu ne akwai ruwa tahir akwai ruwa kai najis da kuma tahur waɗansu suka ce a ruwa kashi uku ne akwai najis akwai tahir akwai tahur najis tahir tahur ruwa najis ruwan da yake najisa ta shiga ciki tarin jayar da shi ta yadda kowa ya ga najisa din ko zai ji dandaranta ko kuma zai ji shakenta in ya shinshina shi wannan ruwa najis kenan ruwa tahir wanda yake ya garwayu da wani bakon abu wanda ba dangin haduwar su bane ba kamar a garwaya shi da madara kamar a garwaya shi da wato ainihin nono kamar a garwaya shi da kananzir ko fetur ya garwayu garwayen da ba yadda za a yi ka iya rabe su da juna to wannan sai a ce masa tahir ba na bane ba ne amma tahir ne suka ce ba zai tsarki ba amma shi tsarkakakke ne amma tahur ruwan da yake garai ba abin da yake da cikinsa da zai gurbata shi gurbata mai rinjaye to wannan shine tahur wanda mai tsarki ne kuma ana tsarki da shi da haka kaga da Allah ya ce ya saukar da ruwa daga sama wanda yake tahur wato ya nuna kenan ruwan sama ana yin alwala da shi ana wanka da shi ana dukkan ibadoji da shi shine wa anzalna min samai ma'an tahura duk wannan yana cikin tamamun ni'ima alaban al-insan wato cikuwar ni'ima ga dan adam saukar masa da ruwa din linuhyi bihi baldatan maita manufar saukar da wannan ruwa dan murayar da gari wanda yake matacce abinda ake nufi da gari matacce inda fari ya kamma kasa ta bushe har iska na daukanta anan yace baldatan sai yace maitan gashi balda muannas maitan kuma sai a kawo muzakkar wanda na na'atu kuma tabi'un liman utihi tadhkiran wa ta'nisan idza kana al-man'utu mudhakkaran la budda an yakuna an-na'tu mudhakkaran wa idza kana al-man'utu mu'annasan la budda an yakuna an-na'tu kadhalika wa jarra amma an ce baldatan mace sai kuma aka ce maitin aka kawo أكتي ya zanto وسفر يزنتو shi ne suka ce saboda me suka ce domin baldatan ba wai garin ake nufi ba makan din to tunda makan ne makan ko muzakkar ne da haka sai aka kawo maitan ba ce maitatan ba an fahimta ku baldatan maita wa nuskiyahu kuma da wannan ruwan muke shayarwa ma kalakana daga cikin abin da muka halitta ana'aman dabbobi wa anasiya da kuma bil adama kasiran masu yawa al'anasi jam'i na al'insiyu al'insiyu dan adam kenan jam'in sa al'anasi kamar al-kursiyu al-karasi al-insiyu al-anasi wannan duk wazanin su daya da dangogin kalmomin da suke makamantansu to shine suke cewa wayar dan adam da dabba wa yafi wani muhimmanci ne ba dabba da adam yafi dabba muhimmanci ba to me yasa aka fara gabatar da dabba sannan aka gabatar da adam sai aka ce da ita dabbar da ita kasar da aka shayar da dan adam din da duk abu ɗaya ne duk an yi dabbar da kasar dan shi dan adam din saboda haka an gabatar da dabba dan shi yake muruwa da ita la li zatiha wa inna ma li gharadin akhar wa huwa an yustafida biha al-insan kun gane ko wa laqad sarrafnahu bainahum hakika mun jujjuya wannan alqur'ani tsakanin mutane wato yau mu kawo barazana gaba da wuta gobe a kawo kwadaitarwa game da aljanna wata rana a kawo kisar mutanen kirki wata rana a kawo kisar mutanen da ba na kirki ba shine at-tasrif din لقد صرفنا min kulli masal من كل مثل لقد fi للناس في min kulli masal wa مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس min kulli masal duk yazo Isra da kuma al kenan wato wannan yana nuna sarrafa bayanai salon magana daban-daban ba dan komai ba li zakaru dan mutane su dauki wa'azi amma Allah ce fa aba aksarun nasi da yawan mutane sai suka ki illa kufuran su dai sun tsaya dole sai sun kafirce ma Allah sai Allah ce walau shinna la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح عجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا mahjura Allah ce walau ina da mun ga dama la ba'asna fi kulli qaryatin da a cikin kowace alƙarya mun turo da naziran mai gargadi da kowane gari sai a turo musu annabin su annabin mutanen Kano annabin mutanen Maiduguri annabin mutanen Abuja Lagos ko ina a basu Allah ce inda muna sa haka da sai mu yi amma saboda fifita annabi akan sauran annabawa sai aka turo shi zuwa ga duk duniya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakin aksarun nas la ya'lamu wadan suka ce saboda hikimar cewa inda kowane gari annabin su daban to ko mutanen nan garin suna da bukatar mu'amala da can mutanen nan suna bukatar mu'amala da can dan nan zai je can yiwo kasuwanci dan nan zai je can yiwo aure dan nan zai je can neman aiki to annabin nan shari'arsa daban wancan can sa daban ya za su yi auratayya da juna da karshen ta wani garin yanzu sun kare a ban kasa dan dole sai da cakuduwa ta fuskar auratayya da sinakayya dan adam ke ci gaba da dorewa to idan ya kasance shari'ar kowa daban wannan a shari'a su an yadda a yi kore kaza wannan kuma a shari'a su ba a yadda ba a yi kaza to kaga ai da ba zai yiwu ba to amma saboda rahmar Allah sai ya ta duniya din da annabi guda daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma da ya ga damar turowa wani gari din da yayi labasuna fi kulli karatin nazira fala tutil kafirina kar ka bi kafirai cikin abin da suke faɗa wajahiduhum bihi yi gwagwarmaya da su bihi da wannan alqur'ani yi jihadi wato da wannan alqur'ani ga su kafirai jihadan kabira jihadi mai girma kaga jihadin koyan qur'ani da isar da shi ga mutane shine akbar jihadin ala wajhil ardi fi jihadin takobi girma saboda shi da shi ne zaka fahimci jihadin takobin ya za a yi shi da shi zaka fahimci jihadin taho mu gama amma da yawa daga cikin waɗansu ba su fahimci wannan ba sai mutum ba zai ba ruwan shi da alkur'ani ba ruwan shi da hadisan manzan Allah amma yana da awar jihadi ta yaya da ya zaka ka fahimci jihadi sai dai kai yaki irin wanda Hitler kawai yayi ko irin wanda wuce ku yayi amma dai jihadi kam sai ka koma qur'ani sai ka koma hadisi ka ga dubban sa da manufar da ta sa akai jihadin don ka dauki bindiga ga da ba za ka yi jihadi sai wani ya tare ka jihadin nan naka ya bani sha'awa amma kare gamsar da ni kirgamin manufofi uku ko hudu daga cikin manufofin jihadi gwargwadon yadda qur'ani ya kawo ko da yadda hadisi ya kawo suka yaya abin da zaka iya kawowa da gaggawa wanda shine araha kowa na kawowa wa ma ta la takuna fitna wa yakuna kuna dini kulluhu to sauran fa banda wannan aya ko manufofin akwai manufa kaza akwai manufa kaza zaka samu manufofi goma sha biyar sama da haka wanda duk qur'ani ya zana a matsayin manufofi na jihadi wanda dole kowane mujahidi sai ya san su alal akalli komanda da zai jagoranci jama'a yi ya zanto ya san waɗannan tare da shi da waɗansu masu wani adadi wanda za su iya sanar da sauran sauran ba dole bane su haddace ayoyin jihadin da hadisan amma a tsakiyar su duk inda aka samu mutum hamsin akwai ɗaya wanda ya kiyaye wannan in za su yi ba daidai bai tunatar da su ayar ko hadisin dan su gyara amma in su duka ba wanda ya sani sai su yaya mai zai jagorance su yi jihadi shi yasa samari mu fahimta cewa kalmar jihadi farkon jihadi da aka cewa annabi jihadi da alqur'ani wajahiduhum bihi kai musu jihadi da wannan alqur'ani sai aka ce jihadin kabira jihadi mai girma to ta yaya kenan ka isar musu da wannan alqur'anin dan asali ma ai ba ka fara yakar mutane da ka'idar musulunci sai ka isar da qur'ani sun kiyarda to isar wannan kuma kamar yadda qur'anin ya shimfida dokokinsa kai ka san su ka shimfida su ba wai ka zo ka koya mutane aya ɗaya in ba su yarda ba ka ce a'a shikenan aya in san musu da musulunci su yadda ko ka ce ku ce lalala la ba su faɗa ba sai an faɗa musu kalmar shahada sun yadda don haka kawai sai a yake su ba haka ake nufi ba shekara goma sha uku annabi yana isar da musuluncin fa shekara goma sha uku sahabbai mata suke a yi jihadin allah ce a a ku dai ku tsayar da sallah ku ba da zakka yanzu tukuna duk wanda ya iya lankwasa gabansa wajen yin sallah kan lokaci ya iya yaƙi da zuciyarsa wajen ya ware kuɗi ya bayar na zaka to in jihadi ya zo dama yana son biyan lankwasa jiki bayar da kuɗi ba shi ne ba to in kai shekara sha uku kana sallah daidai kan lokaci cikin jam'i kai shekara sha uku baka taɓa fashin zakka ba baka taɓa fashin taimaka gajiyayye ba gobe ka ce za a yi jihadi a fito da dukiya da kuma gangan jiki sai ka fito amma baka taɓa fitar da wannan ba rana ɗaya yanzu ko yanzu kawai ka ce kai sojan najeriya ne ana yaki ba training ba komai sai a ɗauke ka akai bakin daga ba sai an baka training ba dan haka da suka ce a yi jihadi sai Allah ce a ku tsaye da sallah ku ba da zakka alam tara ila ko fo lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atu zakah duk da haka sun nuna wajen sallah da zakka din falamma kutiba alaihim alqitalu me faru iza fariqum minhum yakhshawna nasa ka khashiyati llahi aw ashadda khashiya sai gashi suna jin tsoron kafirai irin tsoron Allah ko sama da yadda suke tsoron Allah wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala sun manta da su suka ce a rubuta musu jihadi yanzu sun zo suna cewa ya Allah dan me kawaje ta wani jihadi lima ka tabbata laula akhartana ila ajalin qarib ina ma ka danya mana jinkiri mu nuna tukuna amma yaushe yanzu daga shiga musulunci ayi jihadi to kullum mutum ya fahimci qur'ani yadda ke kaga babban jihadi shine isar da alqur'ani fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balag inna ma yasarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina yani bil qur'an alkarim an gane ku wajahidun bi jadin kabira wa huwa allazi marjal bahrain ubangiji ta'ala shine wanda ya gudanar da tekuna guda biyu hadha azbun furatun wannan ruwan dadi ne wanda yake mai dadi gare da shi wa hadha milhun ujaj wannan kuma ruwan gishiri ne ujajun wanda yake wato mai kanwa ko mai gishiri shadidul muluha shine ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan tare da haka sai Allah ya sanya shamaki tsakaninsu wa hijran mahjura da wani tsari wanda yake mai rabe su da juna ta yadda ba za su haɗu da juna ba to wannan wajen fassara ta dai galibin masu tafsiri waɗansu zaka suna cewa akwai waɗansu koramu guda biyu da Allah ya haɗa a can wani teku a ina ne wanda ga mai ɗanɗano mai daɗi ga kuma wanda yake wato ainihin mai gishiri amma ko ba sa shigar juna gashi kuma suna tafiya tare wannan baya shiga cikin wannan ko da an ga wannan kamar yadda malaman tafsiri suka ce ba shi ne abin da ayar ta nufata ba ayar tana nufin ruwan duniya gaba ɗaya gida biyu ne ko dai na daɗi ko wanda ba na daɗi ba to shi wannan wanda ba na daɗin ba shine ruwan teku tunda shi fi yawa a duniya ko muna yawan shiga teku kuma galibi iska daga teku take tasowa sai Allah ya shi ya zanto mai gishiri saboda menene inda ruwan daɗi ne a teku iskan da za ta rinka tasowa daga can gurbatacciya ce wanda dan adam ba zai iya shaka ba in rayu amma saboda rahmar Allah sai mayar da shi gishiri dan ya bada iska wani iri mai kyau mai daɗi baya ga haka ga halittun da ke cikin ruwa ai idan ka duba duniya faɗin ruwa ya fi inda ƙasa take yawa idan ka kalli maf ɗin duniya to wannan ruwan da yake da yawa kaga akwai halittu su adadin wannan yawan kenan to halittun kuma a ciki za su rinka rayuwa su mutu wannan ruwan gishirin shi ke hana mushen su ya ɗoyi a cikin teku ba da haka ba da duk teku ya gurɓata mana rayuwar duniyar mu gaba daya don babu inda babu teku amma sai Allah ya yi shi da wannan tsarin don ya ba mu iska mai kyau don ya tsare kuma wato ainihin ababen da ke mutuwa a ciki kar su gurɓata mana yanayi to sauran ruwa kuwa wanda ake gudanar da shi a cikin koramu na cikin gida inda fako yake wannan sai zantun ruwa ne mai daɗi wanda za mu amfana mu shuka da shi wancan dan mu amfana wannan dan mu amfana mu shuka da shi mu sha wancan kuma dan ya ba mu iska sinadarin rayuwa dama iska da kuma mai ruwa da kuma wuta wannan sune sinadarin rayuwa gaba daya to wannan Allah na tana mana biyu cikin al'amuran da ya mana ko kace ce ukun gaba daya ruwan teku dan ya ba mu iska mai kyau ruwa na fako kuma dan mu sha haka ne ko sannan kuma dan ya fitar mana da itace da sauran shukoki wanda daga jikin itacen nan muke daukan sinadarin da muke ashana da shi ya zanto wuta dan Allah ce a fara'aytumun naral lati turun wuta da kuke kestawa ba ku ganin ta a antum an sha'atum shajarataha bishiyar da ake daukan abin da ke jikinta a yi ashana da shi ku ne kuka fito da ita am na hannun ku ne muka fito da ita na ta ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin kaga duk wato ni'imomin sun kare a nan gurin مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وهجرا مهجورا كما كون وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه غيرا وهو الذي خلق من الماء من الماء بشرا شيء ubangiji شيء ya halicci dan adam daga ruwa ma'ana daga digon faja'alahu nasaban sai ya mayar da dan adam din ya zanto dan dangi domin da zaran an haife shi yanzu zai gane uwarsa zai fara shan mamanta zai gane babansa a hankali dan zai ga wake kawo cefane gida zai gane yayyansa wanda ya zo ya samu suna nan zai gane kannansa wanda za su taso bayansa kenan ba shine nasaban ba wa sihiran bayan ya girma kuma sai mu sa shi ya zanto ma'abucin yin surukai shi dan adam ya auro daga can ya zama surukan su su sun zama surukan shi ana nan ya ƙara girma sai ya haihu sai ya aurar ya zama can su ma ya aurar ya zama surukan can su ma sun zama surukan shi shine ɗan adam muka samar da shi ta wannan hanya daga ruwa aka mayar da shi nasab dan dangi aka mayar da shi sihir bayan ya girma kenan yanzu ya zama surukan wani wata rana kuma shi ma a aura daga wajensa kamar yadda ya aura daga wani gidan wa kana rabbuka kadira ubangijinka ya kasance mai iko mai kudura kan waɗannan al'amura wa na min dunillahi tare da duk abin da aka ambata a baya sai ga kafirai suna bautar wani Allah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum irin abin da ba zai amfane su ba zai cutar da su ba wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira lalle shi dan adam ya kasance zahiran mai taimakon shaidan ala rabbihi wajen sabawa ubangiji wato shi dan adam yana taimako ga iblis wajen a saba ubangiji kenan وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله وما أرسلناك بمتولوك إلا مبشرا سيدان كزنتم ببشارة ونذيرا دكما غرغدي قل كتي دسو متاني ما أسألكم عليه من أجر نفبانا تنبير كولادا ko wani haraji kan abin da nake isar muku na gaskiya illa man sha an yattakhadha ila rabbihi sabila sai dai kawai duk wanda ya so rikar tafarki zuwa ga ubangijin sa ga hanya nan tukuici na da za ku bani wajen isar da manzanci shine ku yi imani da ni kun biya ni banda shi bana bukatan komai a wurinku haka aka ce Allah haka Allah ya ce da annabi ya faɗa wa mutane sai na Allah ya ce da shi wa tawakkal alal hayy ka dogara da rayayye allazi la yamut wanda baya mutuwa alhayyu allazi la yamut kuma shi kadai ne Allah banda Allah ba wani wanda yake za a ce gashi baya mutuwa sabbih bihamdi kai tasbihi dan nuna godiya gare shi wa kafa bihi bi zanubi ibadihi khabira ubangiji ya isa dangane da zunubin bayansa khabira mai ba da labari masani wato shi lafazin khabir ana amfani da shi dangane da ilimi amma ilimin da yake banci sanin boyayyen al'amurra ba ga maganin al'amurra ba al'amari da yake na ɓoye wanda ba kowa ke gane ba to idan an ce khabir mai wanda ilimin sa yasa ke gane ɓoyayyen al'amura amma alim ko alim zai iya yiwa har al'amuran sarari da kuma wanda suke boye din amma dai wancan shi yasa duk inda aka kawo khabir ko abu wanda yake a boye wanda ba mai gane shi sai shi Allah din shi yasa lokacin da ake maganan munafukai kaga za su zo su yi rantsuwa su yi shiga musulunci kai ko da adam baka san zuciya ba da haka zaka iya gaskata su amma sai Allah ce qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna allaha khabirun <laughs> bima ta'malun ma'ana ka ce ba sai sun yi rantsuwa ba ai Allah kwararre ne wajen gano boyayyin al'amura daga ciki har abin da zuciya ta kunsa in gaske ne in ma ƙarya ne to dan haka nan gurin ma yace wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira saboda mutane suna da dabaru na zunubi wajen aikata ayyukan barna wani a zahiri kai ka ce shine abubakar siddiq din sa amma a boye kai ka ce shine fir'aunan sa to da wanda ya boye da wanda ya bayyana sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil-layli wa saribun bin nahar wa saribun bin nahar duk inda aka yi abu a boye ko a bayyana Allah ya sani da haka ce wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira sai ce الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا bugu da ƙari Allah shine wanda ke khalaqa samawati allazi khalaqa samawati wal arda shine wanda ya halicci sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su na halittu duka waɗannan yayi su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida kacal halittan sama da halittan ƙasa sun mastawa alal arsh sannan kuma ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ta dace da shi ar-rahmanu shine kuma ubangijin rahama din dai fas'al bihi khabira ka tambayi kwararre game da shi karka tambayi jahili wanda zai bada ma waye Allah ka tambayi ƙwararre wane ne kwararre wanda yake ya kiyaye nususul wahayi nassi na wahayi guda biyu nassin qur'ani nassin hadisi shi kaɗai ne zai iya baka siffar da ta dace da Allah ya faɗi daidai domin dukkan abin da ya shafi Allah siffarsa ne zatinsa ne kudurarsa ne duk yana cikin qur'ani na cikin hadisi Allah bai kyale malamai su yi ijtihadi ba game da wata siffa cikin siffofinsa ko suna cikin sunayensa dan haka yace wala yuhituna bi shay'in min ilmi ai ba za su iya kiyaye sanin wani abin da ya shafi Allah ba ba haka bane ba illa bi ma sha'a sai abin da ya ga dama to menene abin da ya ga dama abin da ya faɗa a qur'anance ko a hadisance kafin ya faɗa ko qur'ani ko hadisi ka kawo suna ga Allah ko siffa kai kuskure kenan idan ya kawo wani suna kuma ka kautar da shi ka ce ba haka ake nufi ba kuma nan ma kai kuskure kenan to idan ka ce ba haka ake nufi ba to yaya ake nufi kaga yanzu idan ka ce istawa alal ars duk wanda zai fassara da hausa in ya san larabci ya kuma san hausa zai ce ya daidaita akan al'arshi kai sai ka zo ka ce to ba daidaita lafazin istawa ke nufi ba to yanzu a nan gurin aiki biyu ne ka yi aiki na farko ma'anar da suke cikin qur'ani kace ba haka ake nufi ba yanzu wannan da'awa ce to yanzu idan kace ba haka ake nufi ba sai ko mu tambaye ka mu ce me ake nufi idan ka ce ai ana nufin istaula sai mu ce to abu na biyu kuma kenan muna bin ka bashi me yasa ka ce ba haka ake nufi ba muna bin ka bashi me yasa kuma ka ce kaza ake nufi aiki biyu ne aiki biyu kai kuma kowanne na bukatun dalili korewa da tabbatarwa dole sai kana da nassin qur'ani ko hadisi da ka ce istaula sai mu duba wane ne salaf ɗinka magabacinka wanda ya fara faɗin istawa sunanta istaula idan aka duba gaba ɗaya ba ka da salaf da ya wuce khawarij da jahamiya magana ta riga ta kare ba za a kare yin sama ballantana a je wurin annabi a sahabi ma ba za a je da rashin ballantana ga annabi silsilar da kai koyi da su gaba ɗaya yan bid'a ne ba kai koyi da waɗanda suka sha daga mabubbuga tatacciya ba mabubbuga ta qala Allah qala rasulullahi sune sahabbai baka yi koyi da magabata na gari ba irin su Imam Malik ibn Anas al-Imam al-Auza'i da sauran magabata ka kawo nasi ɗaya daga cikin wurin su wanda ɗaya daga cikin su yace maka istawa ana nufin istaula daga nan zuwa shekara goma za a baka a sa maka dukkan kudin Najeriya a ce an ka kawo ga su wallahi ba za ka yi kawo ba to saboda haka dole sai ka tsaya inda nasi ya ajiye ka fas'al bihi khabira sai Allah sai ka tambayi ƙwararre game da shi wane ne ƙwararre masanin ƙur'ani masanin hadisi wanda ya san ƙur'ani ya san hadisi shine zai iya baka bayanin siffofin Allah da sunayensa da ka ce ya sunayen Allah sai ta koro ayoyi ya siffofinsa sai ta koro hadisai amma da ka zo ka samu ni ya sunayen Allah sai ya buɗe wani littafi ya sa alama duk littafin ya yi kura dama ba abinci kashi sai bukata ta taso aiki amma wanda ya haddace qur'ani ko shikenan me sunayen Allah al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir al-aziz al-hakim duka yayi ta kawwa nasti sai qur'ani kawai yaji kawai ayoyi na taimakon sa rige rige suke ayoyin wace za ta riga fitowa geniya suke wajen fitowa wannan tana so ta fito wannan cewa na bari in bari in fara fita shi yasa a kawo sama a kawo kasa a kawo tsakiya wanda ku duk bai fahimci kur'ani ba bai fahimci hadisi ba sai kama dabur dabur an riga an koyar da shi wata da tun yana yaro haka ya haddace bai taba tambayar dalili ba sai da ya girma aka tambaye shi dalili yana so ya kare abin da aka koyar da shi tun yana yaro yanzu da ya girma bai riga ya wasa kwakwalwa ya nemo dalilin ba kaga aiki ya samu mutum kenan Allah tsare mu fas'al bihi khabira wa idza qila lahum musjidu lirrahman idan an ce da su ku yi sujuda ga arrahman su kafirai kenan kalu sai ka ji sun ce waman rahman waye kuma ar-rahman haka kafiran makka suke inkari cewa su bu su yadda ba kawai Allah sai dai a ce masa Allah amma a ce ar-rahman a ce ar-rahim bu su yadda ba a sulhul hudaybiya da aka zo za a rubuta takardar yarjejeniya annabi ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce amma Allahu alimnahu amma ar-rahmanir rahim ba mu san shi ba goge <laughs> a goge ar-rahmanir rahim ka ce bismika allahumma ya isa kawai amma ba sai ka karo na rahman rahim ba ne Allah ke cewa idan an ce da su a sai su wa man rahman waye kuma ar-rahman sai a nasjudu lima ta'muruna yanzu za mu zo kawai mu sujuda dan kai mana umarni sai ka ce waɗansu ke da hume ba za mu tsaya mu yi bincike ba wa za da hum nufura kiran da annabi ke musu sai ya tura su su ƙara ratsewa ta farki mu shi ne can Allah ya ba su ansa qul wallaha awdu rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna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 kuma a cikin sama din ya sanya wata fitila ita ce rana wa kamaran munira da kuma wata mai haske lalle wanda ya wannan baiwar albarkatunsa ba kanana bane ba wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara shine wanda yake kawo dare ya kawo yini khilfatan ya sa su wani ya halifanci wani shine khilfatan wato al-lailu yakhlifu an-nahar wan naharu yakhlifu al-lail kilahuma yakhlifu al-akhir kenan liman arada an yadhakkara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 مستقرا ومقاما yanzu za a lissafa mana siffofin ibadur rahman bayan Allah waɗanda suke gartan bayi waɗannan siffofi za mu kirga su a gurguje don galibinsu sun sha maimaituwa Allah ce ibadur rahman su bayi na Allah ubangijin rahama allazina yamshuna alal ardi haunan su ne waɗanda suke tafiya a ban ƙasa a natsi tafiyar su tafiya ce da qur'ani ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula waqsid fi mashyik wa ghadud min sautik wato tafiya tsakatsakiya wanda ba yanga a ciki kamar tafiyar mata sannan ko babu nuna kasaita a ciki da taka kasa da karfi tsakatsakiya suke Umar dan Khattab ya taba ganin wani saurayi yana tafiya yana yanga yana jan kafa yace kai lafiyar ka kallo yace lafiya ta kallo sai kake tafiya haka ya sa masa bulala yace taka ya mutu da kazar kazar ya namiji zai rinka yin abu kamar dan daudu fita da kazar-kazar aka yi yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna idan jahilai sun yi musu magana ta ba daidai ba qalu salaman sai su faɗi magana wadda take ta aminci ma'ana idan an zage su ba sa mai da murtani da zagi in an faɗa musu bukar magana sai su faɗi magana ta alkhairi shine Allah ce idfa billati hi ahsan idan an yi mummuna kai kawo kyakkyawa dan ta ture waccan shine kuma abinda annabi ke cewa wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wato ka bayan mummunan da aka yi ka biyo bayan ta da kyakkyawa sai ta goge ta wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sune waɗanda suke kwana ga ubangijin su sujadan suna masu yin sujuda wa qiyaman wato suna qiyamul layli kenan تتجافى جنوبهم عن المضاجئ يدعون ربهم خوفا wa ومما رزقناهم ينفقون wannan kenan wa bil asharihum yastaghfirun dusu ne wallazina yaquluna sune waɗanda suke cewa rabbana srif anna azaba jahannam ya Allah ka kautar mana da azabar wutar jahannama inna azabaha kana gharama lalle azabar jahannama kana ta kasance gharaman mai lizintar mutum ba ta rabuwa da shi eh, al-gharam shine allazi yulazimuka wa la yufariquka abin da yake tare da kai dindindin innaha sa'at mustaqarran wa muqama lalle wuta jahannama ta munana ta munana a matsayin matabbaci ta munana a matsayin mazauni muqam kenan sai والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا باين الله نغري سوني وند إذا أنفقوا إن سكشي كودي لم يسرفوا باسا ين إسرافي شيني المبذرانتي ولم يقتروا سنن باسا ينقولوا قولو kowane abu za su yi tsaka tsakiya wa kana bayin zalika kawaba kashe kudin su tsaka ne ba sa yin almubazzaranci ba sa kuma yin kwauro wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar su ne waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah suna kiran Allah ne shi kadai ba sa hada shi da wani wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah ba sa kasai rai wadda Allah ya haramta kisanta illa bil haqqi sai da hanya ta gaskiya wala yaznun sannan kuma ba sa yin zina wato sun nisanci shirka sun nisanci kisan kai sun nisanci zina wa man yaf'al zalika wanda ya aikata hakan abinda aka ambata a baya yalqa asaman wato zai hadu da azaba wato zai hadu da ukuba shine asam yudha'ab lahu azabu za a ninninka masa azaba yawmal qiyama a ranar tashin kiyama wa yakhludu fihi muhana zai dawwama fihi cikin azabar nan muhanan yana wulakantacci illa man taba sai fa wanda ya tuba wa amana ya kuma yi imani wa amila amalan salihan kuma yayi aiki irin aiki na gari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to irin waɗannan ubangiji zai musanya musu munanan ayyukan su su zama kyawawa to me yake nufi da munana su zama kyawawa waɗansu suka ce asalin mummunan aikin da mutum ya yi da sai a canja shi zanto kyakkyawa abin lada sakamakon tuba waɗansu suka ce a'a Allah zai canja musu munanan aiki zuwa kyawawa abin nufi jiya suna shirka yau an canja shi da tauhidi jiya suna sabo yau an canja da da'a jiya suna bid'a yau an canja da mai sunna to haka za su yi ta samun canji a cikin rayuwarsu shine yubaddalullahu sayyi'atihim hasanat ibn al-qayyim dan saboda dalibai yi dogon bayani cikin littafin tariqul hijratayn wa babu sa'adataini dangane da tabdilillah as-sayyi'at hasanat wato canja muna nasu zama kyawawa me ake nufi da shi wajen shafi hudu ne ko biyar lokaci ba zai yiwu ba amma dalibai ko wanda ke karatun larabci sa iya komawa cikin wancan littafin za su karu kwarai da gaske wa kana Allahu ghafurar rahima ubangiji ya kasance ghafuran mai yawan gafara rahiman mai jin kai sai Allah ce wa man taba wa amila salihan dukkan wanda ya tuba yi aiki na gari fa innahu yatubu ila Allah mataba to tabbas yana komawa zuwa ga Allah ne matukar komawa da haka yana da sakamako wurin Allah kenan sai ce wallazina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين imama. abu na gaba bayan Allah sune ne la yashhaduna zura ba halartar inda karya take shaida ta karya ba za su yi ba wa idza marru bil in sun wuce wuri ana yasasshiyar magana ba ko magana da bata dace ba a shari'ance marru kiraman sai su wuce wurin suna masu mutunci kiram jam'i na karim al karim mai mutunci al karim kuma shine allazi yartafi'u wa ya ta'ala an fil umuri ila ma'aliha wanda in ya ga abubuwa na ƙasa sai kyale su sai abubuwa na sama duk abin da bai dace ba sai ya nisanci shi to su ne sai su wuce wurin suna managarta wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim su ne waɗanda idan an tunatar da su ayoyin ubangiji lam yakhirru alaiha summun wa umyana ba sa kurin cewa ayoyin ba sa makance musu a'a suna bayar da ido suna bayar da saurare su fahimci me aka ce wallazina yaquluna rabbana sune wanda koyaushe zaka suna cewa ya ubangijin mu hablana min azwajina ka bamu daga cikin matanmu mu mana wa zurriyatina da zurriyar mu ka bamu qurrata ayunin sanyin ido wato ka bamu farin ciki duk abin da zamu gani game da matan mu game da ƴaƴan mu ka sa ya zanto abu ne mai faranta rai biyayya gare ka biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu zanto mu ne shugabannin masu takawa mutum fata yake ba cewa yake asani ne ne shugaban takiyai ba a'a fata yake Allah ya arzuta shi da siffofin da zai tashi cikin shugabannin masu takawa eh, domin imam anan duk da cewa mufrad ne amma ana nufin jam'i ne ula'ika sai Allah ce yuzawna al-ghurfata bima بما wa ويلقون يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقوا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد لزاما الله يقول أولئك ما سسفوفين داك أنبتا أبايت أن يجزون الغرفة waɗansu suka ce algurfa aljanna kenan waɗansu suka ce algurfa gidajen aljanna wato an kawo su ana a mufradi amma ana nufin jam'i dan yace ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al anhar wa adallahi la yukhlifu allahu al mi'ad wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama kuma za su rinka saduwa da tahiyatan gaisuwa ta musamman daga mala'iku wasalama. da kuma sallama ta musamman daga wurin ubangiji salaman qawlan min rabbir rahim khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan yanayi Allah samu cikin su hasunat mustaqarran lalle aljanna ta kyautata a matsayin matabbaci wa muqaman a matsayin wurin zama qul kace da su ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ba dan addu'ar ku ba da ubangiji ba zai taba kulawa da ku ba wato addu'a na da muhimmanci kenan ku rinka yin addu'a ba dan addu'ar wani bangare cikin ku ba da yadda Allah ke kama ku da hukuma ma sai abin ya fi haka sai Allah ce faqad kazzabtum ana magana ga su kafirin makka faqad kazzabtum hakika kun kare ta manzon Allah kyale su fa sawfa yakunu lizaman da sannu za su gamu da lizam wato ita ce azaba ko hukuma wadan suka ce lizam shine hukumar ranar badar da aka lallasa su wadan suka ce lizam ita ce azabar ranar tashin kiyama lafazin lizam ana amfani da shi dan halaka ko dan azaba shine Allah ce fa sofa yakunu lizama abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana wassalamu alaikum rahmatullah kar a manta na yi mana alkawari amma na ji kun manta saboda lokaci ya kore amma sai gobe dangane da al-istisna wa badal muta'atifat wajen illa man taba wa amana wa amila gobe sai mu dora kansa ko mu yi bayani akan kansa insha Allah wassalamu alaikum rahmatullah